واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة kulla وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun yi bayanai game da ladubba yadda musulmai ya kamata su mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin abin da Allah ya mana togaciya a kai shine kar mu gabatar da wani furuci ko aiki gaba ga Allah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za mu aikata mu jira umarni daga Allah mu jira umurni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za mu faɗa ko za mu aikata mu jira abin kwaikwayonmu ma'ana wadda za mu kwaikwaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kwaikwaya daga wajen shi Allah ya gargadi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam game da ɗaga sauti sama da sautin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gargade mu game da bayyanar da magana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muke kiran junanmu ko kuma bayyanar da magana gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muke bayyanar da magana tsakanin sashi da sashi idan mu muna magana menene dalilin dalili Allah ce saboda ayyukan ku da su ɓaci ba ku san sun baci ba daga lokacin da mutum ya yi rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah na watsi da dukkan ayyukan da ya aikata an sahababa amalukum wa antum la tashkurun jama'a muna fahimta Allah ya kirayi waɗanda suka yi imani su girmama su kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kaucewa mabacin ayyukansu sannan mun yi bayani game da yadda yan bid'a suke mummunan mu'amala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke munana ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke fifita shehunansu da waliyan da suka nada da kansu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga fifita wani jagorantar da wani akan mu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gaba da kowa gaba da komai maganarsa ita ce gaba da maganar kowa in dai fatawa ce to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana soke ta annabawa ma balle fatawar wani shehi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo da shi ya shafe hukuncin da wani annabi ya zo da shi balle wata fatawa da wani malami zai bayar a musulunci idan karatu aka ce maka daga annabi yake kuma ya tabbata daga annabi yake to an zo magaryar tukewa inda a musulunci babu wani karatu kuma da za a zo da shi gaba da wannan mun karanta ladabi da Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da musulmai game da abin da ya shafi ziyartar gidajen musulmai waɗansu ne suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka yi ta kwala mishi kira daga bayan ɗakunan matansa Allah ya ce hakan ba daidai ba ne ya kuma karantar da mu yadda ya kamata mu yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen zuwa gidansa da kuma yadda ya kamata mu yi mu'amala da ƴan uwanmu musulmai a wajen ziyararsu a cikin gidajensu jama'a muna fahimta ko yana daga cikin ladabi na ziyartar gidan wani ladabi na zuwa gidan wani abu na farko da ake bukata shine sallama sallama abu na biyu izini Safwan bin Umayya ya afkowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwatsam a cikin daki a cikin gida annabi da ya ganshi sai ya ce mishi irji ifa kul assalamu alaikum a adkul ya ce mishi koma ka tsaya a bakin kofar gida sai ka ce assalamu alaikum sai kuma ka ce a adkul in shigo to haka ake a musulunci idan kai sallama sai kuma ka nemi izini kuma sallaman nan sau uku ne idan kai sallama sau daya ba a amsa ba kai sallama sau biyu ba a amsa ba kai sallama sau uku ba a amsa ba a musulunci ka kama hanya ka tafi ba kuma bayan ka gama sallaman ka nemi da kali ka zauna ba annabi yake ka wuce ka tafi abinka to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka yau za mu tashi a farkon aya ta shida Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahir ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kun ga yadda Allah ke kiran masu imani Allah yace in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu Allah yace idan wani fasiki ya zo muku da wani labari Allah ce ku binciki labarin Allah ce ku bincika ku gane gaskiyar magana jama'a mun fahimta duk lokacin da wani ya zo da labari shi kuma abin tuhuma ne game da labarinsa Allah ce ku binciki labarin, ku fayyace labarin. me yasa Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin don kar ku afka ma waɗansu mutane da jahilci daga jin labarin kun ɗauka kun je kun aiwatar da labarin sai ku wayi gari kun shiga cikin mutuncin waɗansu bayin Allah kun musguna ma waɗansu bayin Allah kun cutar ma waɗansu bayin Allah Allah ya ce fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka yi idan kana ɗaukar labari ba tare da tabbatar da labarin ba ba tare da lura da nagartan wanda ya zo da labarin ba to wata ran za ka wayi gari kana ta bari in je in nemi yafiyan wani abin da galibi ke haifar da haka shine ɗaukar labari daga bakin wadda bai tabbata a dauki labarin ba ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani fasiki fasiki shi duk wanda ya ratse daga tafarkin shari'a tafiyarsa ta zamta kauce ma abin da doron shari'a ta zo da shi labarinsa taɗinsa ya kauce ma abin da shari'a ta zo da shi Allah ta to idan ya zo muku da wani labari ta bayyana Allah ta ku bincike abin wata kira'a ta ce ta sabbatu Allah ta ku tabbatar da labarin. a tasabbut shine tabbatar da labarin da gaske ne a tabayyun fa shi kuma labarin eh haka ne amma ta fiskar da aka kawo labarin kuma ta fiskar labarin haka yake ba mun fahimta idan da wani zai ga misali wani daga cikin yan uwa da rana yana shan ruwa sai zai ce yau fa na ga ne yana shan ruwa baya azumi kaga labarin ai daga gaske to amma kuma ya san abin da yasa ya sha ruwa to sanin me yasa ya sha ruwa shine bayyana. kar kuma koda ka ga abin kuma baka san meye dalili baka je ka haura wa mutum Allah ya ce to nan ma zaka fada cikin nadama in uwa muna fahimta duk lokacin da aka zo da labari duk lokacin da wani ya zo da labari ana karɓar labari ne gwargwadon nagartar wadda ya zo da labari ana karɓar labari ne gwargwadon nagartar wadda ya zo da labari idan mutum ya zo da labari sai a dube shi yanayin labari tukunna a hukunta labarin da ya zo da shi bayan Allah mun fahimta idan mutum bai kauce makarɓar labari ta ko ta ina ba ko a social media kaga wani abu kawai kace zaka tafa ka kai gaba to zaka zo ka fada a cikin nadama zaka zo ka fada a cikin nadama alhuda-huda yana daga cikin manyan jami'an gwamnatin annabi Suleiman alaihi salatu wassalam wata ran sai kawo ma annabi Suleiman labari cewa yayi tafiya ya je saba'i ya samu wata mata da ita da mutanenta wajattuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillahi labari ma annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yake ce mishi inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi na same ta da ita da mutanen da suna bauta ma rana koma bayan Allah su abin bautan su rana suke bautawa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukan su fa hum la yahtadun saboda haka sai zan ba su kan shari'a da ya gama ba shi labari annabi Suleiman sai ce qala tananzu zan bincika labarin a sadatta am kunta min abinda ka faɗan gaskiya ne ko kuma ƙarya ne bayan Allah muna fahimta yana daga cikin abin da zai saka kauce faɗawa cikin nadama na cutar da bayan Allah taba mutuncin bayin Allah shine tabbatar da labari idan ya zo maka musamman ya zo ta fiskar da babu aminci bayin Allah muna fahimta da wannan malamin musulunci suke cewa da Allah yake in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu idan wani fasiki ya zo muku da labari ku binciki magana ku tabbatar da magana kenan idan adili ya zo da labari kaga ai shi za a karɓa. in kun ja'akum fasiqun binabayin bayyana idan fasiki ya zo da wani labari Allah ya ce ku binciki labari to idan ka kalli mafhumul mukalafa na ayar kenan idan wanda yake adili ne ya zo da labari shi ana karba jama'a mun fahimta to ko da adili ne kuma ya zo da labari ana kallon labarin da ya zo da shi a babin a karba ne ko ba a babin a karba bane babu wani adali duk adalcinsa da zai zo ya nuna wani ya ce da gan shi yana zina kawai a kama shi a jefe shi ba zai yi ba jama'a mun fahimta domin adilan da ake bukata mutum hudu ake bukata yanzu babu wani adili guda daya da zai cika ya batsi a adalci ya zo ya nuna wani ya ce wani na gan shi yana zina a kama shi a jefe shi ashe kun ko adilin ne sai tukunna ya shiga ma'aunin da za a karbi maganan yi aiki da shi babu wani adili don shi adili ne da zai zo ya nuna wani kawai ya ce na gan shi yana sata a kama hannun shi a yanki amma adili idan ya ce na ga wata sai ya ɗauki azumi saboda nan babi ne da zai bada labari a karba idan wani mutum adili ne a tsakaninku sai ya ce ai jiya tun karfe takwas har goma muna tare da shugaban kasa shikenan sai ku karba idan ya ce wani ya bani labari kaza kaza kaza kaza ya baku labari in adili ne sai ku karba jama'a mun bayyana ko da adili ne ya zo da labari idan labarin ba ta zo a ma'auni da ya kamata a karbe ta ba to dole sai ta cika wannan ma'aunin kafin kuma a karbe ta in kwan muna fahimta wannan Allah subhanahu wata'ala yana mana wa'azi ne domin mu kauce fadawa cikin nadama domin da dukiyar musulmi da jinin musulmi da mutuncin musulmi haramun ne akan kowane musulmi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum Allah ya ce yi waɗanda suka yi imani ne su dinga tattake labari da ta zo ta fiskar mutanen da akwai tuhuma a cikin shaidarsu ko kuma akwai tuhuma a cikin al'amarinsu Allah ke sai sun tabbatar da labarin sannan sun bincika labarin sun tabbatar da labarin na gaskiya ne tukunna su yi aiki da labarin to kaga a ayar kuma ai Allah ba ya ce in fasiki iya zo da labarin kar a karba bai ce dai a bincika domin kuma zai iya zuwa da labarin kuma labarin na gaskiya ne Allah ya ce a bincika to sai a bincika bayan Allah mun bayyana da yawa daga cikin malaman tafsirin alqur'ani suka ce wannan ayin ta sauka ne a sababin wani abu da ya faru da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa da ake ce mishi Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayyi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tura shi domin ya je ya karbo zakkan Bani Musali daga wajen Harith ibn Dirar wanda shine shugaban su so lokacin da Walid ya tafi karbo wannan zakkar su kuma lokacin da suka ji labari ga ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya yana zuwa to sai suka shirya suka yi gangami domin su je su karbe shi shi kuma lokacin da ya hango tawagar tana zuwa to akwai wani abu tun a jahiliya tsakaninsa tsakaninsu da waɗannan mutane da aka aiko shi dama ya tafi aikan ne gabansa yana faduwa lokacin da ya hango tawagar tana zuwa su kuma sun zo su mishi lale mara bane da zuwa shi kuma yadda ya ga tawagar sai ce kai kar zan in shiga cikin su suna rike da tsohon fadan da yake tsakanin mu su buge ni su yadda ni su kashe sai ya gudu sai ya koma sai da yace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai banu mutsalikan sun yi yunkurin su kashe shi kuma sun hana zakkan dukiyarsu annabi sai ya tura Khalid ibn Walid ya ce je binciko labari a wata riwaya sai su banu mutsali sai suka yi kwamba suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah ka ce za ka tura ɗan aika da zai je karɓo zaka? shuru shuru shuru ba mu ga kowa ba annabi ya ce to ga ai ga abin da ɗan aika yake suka ce wallahi mun kan ɗan aikan ka ma ba mu gan shi ba to sai Allah ya saukar da wannan aya domin ya gargaɗi mu'minai cewa duk lokacin da labari zai zo su dinga lura da yadda ya kamata su karɓi labarin su dinga lura kuma da wadda labarin ya zo ta wajensa su tabbatar da labarin kafin su yi aiki da shi bayan Allah mun fahimta Allah ya samu dace to sai Allah ya ce واعلموا أن فيكم رسولا madaukakin sarki yace wa alamu anna fikum rasulullah Allah yace ku sani akwai fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin ga annabi a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rayu da annabin tsira annabin rahama annabin tuba Allah yace gashi a tsakanin mu da muka zo daga baya ga maganganunsa da kalmominsa da ayyukansa kamar yana raye a tsakanin wa'lamu anna fikum rasulullah Allah yake ku sani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninku, ga hukunce hukunce ga maganganu ga umurni ga hani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninku. law yuti'ukum fi kathirin min al-amri Allah yake ku sani inda zai yi muku da'a a cikin da yawa na daga al'amurra abubuwan da suke tasowa annabi ya muku biyayya akai Allah yake da anittum Allah yake da kun halaka jama'a muna fahimta idan da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai biye mata abinda take so annabin ya dinga yin haka Allah shi da kun halaka bayan Allah muna fahimta mu ne idan mun bi shi komai zai daidaita amma idan mun ɗauki mu, abinda muka fahimta cin gashin kanmu to babu wadda zai samu tsira har abada shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine jagoran mu shine abin koyin mu shine fitilar mu mai hakka mana duka inda zamu bi Allah a Qur'an yace wa in tufiyu tahtadu wa ma uhu du idan kun mishi ɗa'a kun bi shi Allah ce za ku shirya to in ba ku bi shi ba ba za ku shirya babu shirya sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam kafin a samu shirya sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a samu shari'a Allah yace wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum idan da yana muku da'a a mafi yawan al'amurra dewa daga cikin al'amurra da suke tasowa annabi sai ya muku da'a yadda kuke so ayi la'anitum Allah ta da dukkan halaka bayan Allah mun fahimta shine abin bi shine abin kwaikwayo babu wata tafiya da za a ɗauko ko daga ina tafiyar take idan ka ratse daga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tafiya to duk inda ka bin halaka za ka yi idan ka wuce gaban shi halaka za ka yi domin kai ba za ka iya jagorantar kanka ba kai ba za ka iya jagorantar kanka ba duk hanyar da ka bi idan ka ratse daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to halaka ta tabbata a kanka yake ce ma al'ummar taraktukum alal bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik annabi yace na barku akan wani haske na barku akan wani sheki annabi yace lailuha ka nahariha wannan haske da na barku akai daren sa kaman inin sa yake ma'ana ko dare yayi hasken da na barku akai annabi yace duhu baya shigo mishi la yazigu anha illa hali. annabi sai ba wanda zai bauɗe daga kan wannan hanyar sai dai idan halakacce ne sai idan halakacce ne ba mai bauɗewa a kai sai idan halakacce ne bayan Allah mun fahimta wata aya a cikin suratul ko mu'mini ko mu'minuna ne Allah ya wala wita taba al-haqqu walawi taba al-haqqu ahwa ahum la fasadat samaa sarki ce walawi taba alhaqu ahwa'ahum idan da gaskiya zai bi abinda ran mutane ke so alhaqu anan waɗansu malamai suka ce Allah abinda Allah zai shar'anta da Allah zai nuna wa bayi inda zai shar'anta musu abin da ya dace da son ransu wa law ittaba al haqu ahwa'ahum wadan suna da mai suka ce al anan al qur'ani idan da Allah ya saukar da al qur'ani tsarin sa a yadda mutane suke so Allah ce da fasadatu samawati wal ardu wa man fihinna da sammai da kasai da abin da ke tsakanin su Allah ce da sun birkice da tsari ya watsi inji Allah inda yadda yadda al'amarin mutane suke so haka ake musu tsari jama'a mun fahimta wallahi ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya san abin da ba ku sani ba wani abu sai ka so shi so iyakar so amma shine abin da zai cutar da kai ran da Allah ya haska maka sai kaga ka dawo ga barin wannan abin ashe kenan idan da abin da kake so ake baka da an baka abin da zai halakar da kai wani abun sai kaga kana kinsa i iyakar kiyayya ba ka son shi wata rana in akwai alkhairi a ciki Allah sai in kayar da kai akan alkhairi sai kaga kuma ka zo kai tafiya da shi ashe inda duk abin da ba ka so shi Allah zai rubuta maka a biye maka a kansa kaga da alkhairai masu yawa sun suce maka haka ne ko ba haka bane haka duk da su watanni da suka wuce baya ba wani ɗan siyasa ya sheki iska irin ta siyasa yace jam'iyyarsu ita ce jirgin annabi nuhu eh, ya ce jam'iyyar ita ce jirgin annabi nuhu to kasan jirgin annabi nuhu kuma sifofi guda biyu yake da shi sifar farko duk wanda bai shiga ba ya halaka duk wanda ya shiga kuma ya tsira to yanzu ko kungiyar addini akwai kungiyar da ta isa ta ce ita ce jirgin annabi nu akwai kungiyar da za ta ita in baka shiga ba ka halaka akwai kungiyar da ta ita ce kadai in ka shiga ka tsira to yace jam'iyyar ita ce jirgin annabi nuhu cewa jirgin annabi nuhu ce ne da al imam malik yake ma sunna Ta ce ne da yake ma sunnan annabi yakan sai as-sunnatu mislu safinati nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka yakan ce sunna jirgin annabi nuhu wadda ya hau ya tsira wadda ya subta subta mishi ya halaka sunna ta ci wannan kirarin ko bata ci ba to akwai jam'iyyar da ita ma ta ci wannan kirarin to amma abin da zai baku mamaki wannan jirgin annabi nuhun san da ya mata kirari bayan kirarin san bai fi wata uku ba sai ya sauka a wannan jirgin to yanzu dai kaga ko je ya zama halakakke tun da ya sauka a jirgin annabi nuhu bayan ya sauka a jam'iyyar kuma ya mata tofin alatsi ne jama'a mu bai to kaga wannan ai yawa to dama shi wanda bai san addini ba kai yake barkatan magana eh akwai wanda ya ce ma shi shi zai ci kwallon shine Messi sai aka zo aka yi masu din kuma baya nan eh, yace shi zai ci kwallon su suka ci ko su aka ci su aka ci su aka ci ya kai kusan shekara saba'in a duniya amma wai yake cewa shi ne messi me messi da shekarunka da tattakunka kana musulmi kana la ilaha illallah me halaka da messi me halaka da messi to kuma an ci fim ne kuma an yi final messi baya nan eh, an yi final messi baya nan Allah ya sa mu dace Allah ya ce walau ittaba a ahwa'ahum idan da gaskiya za ta bi abinda son zuciyar mutane take so abinda mutane suke so ya zama akan haka ake shar'anta musu addinin su akan haka ake shar'anta musu rayuwar su la fasadati samawati wal ardu man fihinna Allah ce da sammai da kasai da abinda ke tsakanin sammai da kasai Allah ce da duka sun birkice Allah ce da al'amarin su ya lalace ashe ba abinda muke so shine ake shirya mana ba amma ana shirya mana abin da yafi alkhairi ne a gare mu haka ne ko ba idan aka ce kai abu kaza a shari'a kayi wannan abu idan Allah zai tsara mana rayuwa ba yana tsara mana abin da muke so ba ne, amma yana tsara mana abin da ya dace da mu ne abin da zai amfane mu ne saboda ka duk lokacin da aka kiraye ka abin da ake bukata ka mika wuya kawai zuwa ga kiran Allah zuwa ga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah muna fahimta Allah yace لو يطيعكم في كثير من Walakin لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان سيدي الله يا سو ينتر muku da imani wannan yasa kuke da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke bin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah sai Allah ne so yantar muku da imani dukkan mai imani yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai haka ne ko yana fifita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa walakin Allah habbaba ilaikum al-iman Allah ne ya so yantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum sannan ya kayatar da wannan imanin a cikin zukatan yana daga cikin alkhairi da gata da raka samu a rayuwa a ce an soyantar maka da imani an kuma kayatar da imanin a cikin zuciyarka Allah ya tabbatar mana da imani a cikin zukatanmu Allah ya kayatar mana da imani a cikin zukatanmu wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sannan Allah ya kyamatar da ku kafirci da fasikanci da kuma dukkan dangin sabon Allah habbaba ilaykum al-iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ya kyamatar muku da kafirci duk abu in kafirci ne sai ka ji hankalinka na tashi ba ka so duk abu in kafirci ne sai ka ga yana daga maka hankali ba ka so Allah ce ni na kyamatar muku da shi wani da kafircin suke ado wal fusuq da kuma dukkan dangin fasikanci Allah ne ya kyamatar muku da wannan fasikanci a cikin zukatanku idan ka zo ka wuce wani munan yanayi na sabon Allah sai ka jiranka ya baci wannan jin rai da kake yi din Allah ne ya kyamantar maka da fasikancin a cikin ranka wani da fasikanci yake ado wal isyan da kuma saba ma Allah kana fargaba ko laifi kai laifin sai yayi ta damunka kai ta kuka kana tuba ma Allah to wannan gata ce Allah ya maka Allah ya ce ka humur rashidun waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi Allah ya ce su ne shiryayyu ku ji Allah sai ce fadalan min Allah wa ni'ima Allah ce wannan kuma falala ce ta Allah ni'ima ce ta Allah fadalan min Allah wa ni'ima falala ce da ni'ima Allah ya tabbatar mana da su falala ne da ni'ima ka san wani an kyamatar mishi da kafirci Bayi son kafirci bai son kafirci amma kuma yana dulmiye a cikin fasikanci jama'a mun fahimta to amma Allah ya taimake ka kai nasara kafirci an kyamatar maka da shi fasikanci an kyamatar maka da shi saba ma Allah an kyamatar maka da shi ka san wani ko ado zai ko kwalliya burgewansa saba ma Allah shine shi adam idan dinki zai yi in dinki za ta yi dinkin da Allah bai so ita da shi take cinyewa eh mala eh abinda Allah bai so kai kuma a ce shine abin burgewanka abinda wanda ya halicce ka wanda ya halicci iyayenka wanda ke zubar da ruwan sama bai so kai kuma wannan abin shine abin burgewa idan aski ne wadda Allah bai so kai da shi kake ado idan sutura ne wadda Allah bai so kai da shi kake ado duk wani abu na burgewa in ya haɗe to sai ya gama saba ma Allah shine ya haɗu to aka kyamatar mutum wannan kun ga Allah ai ya nufe shi da kowane irin alkhairi Allah ce ulaika humur rashidun irin waɗancan waɗanda aka ambaci waɗannan sifofi gare su Allah ce su ne shiryayyu fadlan min Allah wa ni'ima Allah ce wannan kuma falala ce ta Allah kuma ni'ima ce falala ce daga Allah kuma ni'ima ce daga Allah babu ni'ima mafi girma da Allah zai ma bawa kamar ni'ima ta imani eh ni'ima ta imani kamar ni'ima ta imani falala ce ni'ima ce daga Allah wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne kuma Allah mai hikima ne to sai Allah ya ce ta'ifatani minal mu'minina qatatalu Allah ya idan waɗansu jama'a biyu daga cikin mu'mini suka yi fada a tsakanin su inji Allah fa aslihu bainakuma Allah ya ku ku sauran musulmi ku yi sulhu a tsakanin su bayan Allah muna ji sulhu a musulunci sulhu a musulunci dole ne dole ne shi babu zaki babu dama a ce to tunda sun yi a basu babu zaɓi a musulunci sulhu dole ne tsakanin musulmi da musulmi dole su yi sulhu dole su yi sulhu babu yadda za a yi wani musulmi da wani musulmi gaba ya shiga tsakaninsu al'ummar musulmai su zura ido gabarin wannan gaba da take tafiya a tsakaninsu kuma a ce sun yi daidai abin Allah babu za mu zo mu karanta idan ɗaya ya ce bai yarda da sulhu ba Allah ce duk ku haɗe mishi baki baki ɗayan ku amma ai sulhu dole ai sulhu ku yi ku ku sa mishi takunkumi Allah ce sai ya dawo kan hanya haka yana daga cikin kira da malam bin ba yi yake cewa yana da karkashin karkashin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umurni da alkhairi hana mummunan aiki a tsakanin al'umma idan kuna da wani dan tireda a ku yana sai da sigari kuka lura duk yaran ku ne suke shanye sigari da yake shagin shagon ku zo ku yi mishi wa'azi ku sai mishi wani kaga duk sigarin da kake kawo a nan da kannanmu da mu ne suke sha muna maka nasiha ka ji tsoron Allah ka daina sayar da sigari a cikin anguwan nan domin ba abin da zai kawo idan ba cutar da al'ummar mu da bata mana tarbiyyar al'umma ba idan ya gyara a yi mishi addu'a da fatan alkhairi idan ya ki ya gyara malam yace ku hada baki ko sweet ku daina saya a goshi dole sai ya daina sai da taba zai daina ko ba zai daina ba sai daina duk anguwan ku daina sayan komai shi ko sabulu kar wani ya saya sa yayi wata biyu wata uku wata hudu wata biyar zai daina ko ba zai daina ba zai daina to idan aka yi sulhu mutum ya ki karban sulhu Allah ya ce a haɗe mishi baki baki da a ɗauki matakin da dole sai an dawo da shi kan sulhu bayan Allah muna fahimta Allah ya ce wa in ta'ifatani min al tatalu idan waɗansu jama'a na mu'minai daga mu'minai ma'ana idan waɗansu jama'a guda biyu na musulmai wadda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama suka samu saɓani a tsakaninsu aka samu faɗa, aka samu cece ce a tsakaninsu fa aslihu bainahuma Allah ke ku sauran musulmai ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat ihdahuma alal ukura idan ɗaya ta nemi ta yi ta'addanci akan ɗaya ko dai aka zo sulhu sai ta ce ita bara ta saurari sai bangaren ba bayan an yi sulhu sai ta sake tada maganan ta sake tayar da sabon gaba daga baya Allah yace fakati lullati tabghi Allah yace ku yaki wannan da kai zalincin hatta tafiya ila amrillah har sai ta koma kan al'amarin Allah al'amarin Allah shine addinin Allah shine shari'ar Allah al'amarin Allah shine ta koma kan sulhu da Allah yace ayi jama'a mun fahimta fakati lullati tabghi Allah yace ku sauran musulmai ku hadu ku yaki wannan da kai zalunci ta wuce gona da iri akan yar uwarta hatta tafiya ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah mun je da ake sulhu fa in fa'at Allah ya to idan ta dawo yanzu kuma an daidaita babu wani sabani fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu Allah ya to ku yi adal ku yi sulhu a tsakanin su da adalci yanzu wannan ya sauka wannan ma ya sauka an samu fahimtar juna a tsakanin su to yanzu kuma sai a zaunar da su sai a yi musu nasiha a yi musu wa'azi Allah ya kuma ku yi hakan da adalci ba tare da karkata ta wani bangare ku bar wani bangare ba inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci bayan Allah mun fahimta idan aka yi sabani tsakanin musulmai guda biyu jama'a guda biyu kungiyoyi guda biyu bangarori guda biyu na musulmai to sulhu ake duk lokacin da kaga sulhu ya gagara a tsakanin musulmai to akwai wata dasisa ta kin Allah a cikin maganar sulhu jama'a mun gane duk lokacin da aka zo sulhu kaga sulhu ya gagara yiwuwa an gagara sulhu to akwai waɗanda ba Allah suke nufi a cikin sulhun ba akwai waɗanda ba Allah suke nufi a cikin sulhun ba amma ai sulhu alkhairi wa sulhu khair yana daga cikin mafi alkhairin abinda musulmi zai yi na aiki ko musulmi ka zo ka kira abokinka ko dan uwanka ku zo ku zauna sai wani eh, ya kamata mu shiga cikin maganan wani da wani dinna yau sun kai wata kaza ba sa magana wannan abun yayi karfi a tsakanin su abun zai zama gaba kar su zo su gadar ma ƴaƴan su wannan bikin ya kamata mu je mu same su ku je ku same su ku zauna da su ko dai ku zauna da wannan ku zo ku zauna da wannan a tattauna da su a game da abin da ya shafi sulhu a nuna musu hadarin abin da suke ciki na sabani yana daga cikin ladubba na sulhu wadda zai yi sulhu ana so ya san haƙiƙan barakar da ta kawo wannan sabani kar ya tari maganar aka Yayi yi ƙoƙari ya gano ko mace da miji ne na ka yi sulhunsu ka yi ƙoƙari ka gano hakikan abin da yake samar da matsalar to wannan sulhu zai tabbata amma idan baka gano me ke faruwa ba za a zo kullum ana sulhu kullum ana sulhu barakar kuma da take haddasa rigimar tana gefe ita ba a taɓo ta ba da ba mun fahimta yana daga cikin ladabi lokacin da za a yi sulhu in kayar da waɗanda za a yi sulhu a tsakaninsu alkhairin da ke cikin sulhu da kuma sharrin da ke cikin barakar da suke rainonta a tsakaninsu e a nuna musu wani e eh. duk abin da kake ganin akwai riba wajen saɓaninka da wani duk ribar da kake gani akwai idan kun daidaita ribar ta fi yawa duk ribar da kake ganin zaka ce idan baka magana da shi idan ba magana da su idan ba hulɗa da su idan ba mu'amala da su ribar da za ku ci idan ana hulɗa tare ya fi ribar da za ku ci idan kun raba kanku a gaya mishi wani a eh, wannan saɓani da yake tsakaninka da wani duk abin da kake ganin na cutarwa ne na hulɗa da yake faruwa tsakaninka da shi idan kun rabu sutuwar ta fi yawa akan in kuna tare a nuna mishi haɗarin wannan saɓanin a nuna mishi haɗarin da wannan saɓanin zai haifar a nuna mishi haɗarin wannan abin da ya tsaya a kan shi a nuna mishi alkhairi na wannan sulhu a duniyarsa da lahira sannan yana daga cikin tsari na sulhu ishi eh, sulhu ana yin shi tsakanin mutane ba lallai sai da wa'azi ba kawai ana yin sulhu hatta da dukiya sau da yawa wani sulhun baya yiwuwa saboda mai sulhun bai gano yadda zai sulhun ba wani za ka samu tsakanin shi da sa kan kwatanni suke ta rikici shekara da shekaru wani za ka samu a kan gidan gado ne suke ta faɗa da rikici to idan aka zo za a yi sulhun idan akwai mai dama dama shi wannan sai a ce mishi to akwai gida a waje kaza ina da dakuna biyu na baka a ciki don Allah kai hakuri ku yafe wannan maganar ku yi watsi da shi sai ka kashe magana saboda ka shi daidaita mutane sulhu ba lallai sai da bayani ba ana yin sa da dukiya kai idan da ƙarya ne za a yi sulhu annabi ya halatta a yi sulhu amma dai a zauna a zura ido musulmai su ci gaba da gaba a to wannan ba ɗabi'a ce ta al'ummar musulmai ba sai dai kuma idan son zuciya ya shiga tsakaninsu sai dai kuma idan son zuciya ya shiga cikin al'amuransu Allah ya ce idan wani bangare guda biyu na mu'minai suka yi fada a tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya bangaren sai ta'addanci sai zalunci akan daya bangaren fa qatilul lati tabghi Allah ya ce ku yaki wacce sai zaluncin hatta tafi a ila amrillah har sai ta koma zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at Allah ce idan ta koma yanzu kuma ta sauka an daidaita an yi sulhu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu Allah yace to ku yi sulhu a tsakaninsu tsakaninsa da adalci da ku kyautata wannan sulhun inna allaha yuhibbul muqsitin inna allaha hibbul adilina Allah yana son masu adalci Allah sai yace innamal mu'minuna ikhwatun Allah ya ce ai iyaka mu'minai ɗan uwan juna ne ina kun ji innamal mu'minuna ikhwa Allah ta iyaka mu'minai ƴan uwan juna ne to mutum ya yi faɗa da hannunsa mutum ya ce ba ruwansa da hannunsa ba zai yi ba haka annabi ya faɗa a hadisin muslim almuslimuna ka rajulin wahidi annabi ya ce musulmai kamar mutum ɗaya ne kai yanzu gudanka kai kaɗanka annabi ya ce to misalin musulmai kenan wani shine hannu wani shine yatsa wani shine ido ka faɗi ina ne zai tafi a jikin sassan jikin ba za ka je ka ga likita ba akwai babu idan kai na ciwo sai ka je ka ce ma likita kai na ciwo idan hannu na ciwo sai ka ce mishi hannun nan yana damun ka idan ido na ciwo sai ka je ka ga likita ka ce mishi ido na ciwo idan kafa na ciwo in baya na ciwo in ciki na ciwo duk abin da ya damu cikinka akwai inda za ka yi watsi da shi ka ce shi ba za ka saurare shi ba annabi ya ce almuslimu na karajulin wahidin to musulmai kamar mutum ɗaya ne yanzu mun yarda da wannan hadisin haka muke mu'amalan mu Eh, ba haka muke mu'amala ba ba haka muke mu'amala ba kowa ta kata kai ke kowa damuwar sai gina kansa kowa damuwar sai gina ƴaƴansa duk halin da ƴan uwansa suke ciki al'ummarsa babu ruwansa haka ne ka kalli yanzu yadda aka faru azumin kalli da aka faru azumin nan da yadda mutane suke cikin kunci magidanci ne abin tausayi magidanci za ka gan shi da jok ya zo a zuba mishi kunu zai ka samu makwabcinsa store ɗinsa ya fi shinkafa buhu talatin a ciki amma bai dame shi ba wannan ba abin tausayi ba magidanci ya zo da kwano ba gidansa ba wajen da ake raba abincin sadaka ya ce a zuba mishi abinci akwai wadda a cikin anguwan kullum zai iya ba da buhu ɗaya na shinkafa a dafa a ciyar da mutane haka ne ko ba haka ba ne? haka ne sai ka shiga falonsa in za a sha ruwa ka samu abinci ya fi kala goma sha biyar an zuba Wadda ba iya cinyewa zai ba ga bayan Allah suna layi ana ba su kunu suna sha to ya ɗauki waɗannan 'yan uwansa ne wallahi sai mun yadda za mu yi addini tsakanin mu da Allah amma in muka ɗauka cewa za mu zo mu zauna mu yi karatu abin da ya mana mu ɗauka mu yi aiki da shi abin da bai mana ba mu yi watsi da shi wallahi ba za mu ga nasara ba wallahi ba za mu ga nasara ba dole sai mun yadda cewa za mu gudu tare kafin mu tsira tare amma in kowa zai yi gudunsa shi kaɗansa wallahi ba za mu tsira tare ba innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce iyaka mu'minai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akawaikum Allah ya ce ku yi sulhu ku daidaita tsakanin ƴan uwanku guda biyu da suka yi sabani duk lokacin da waɗansu wata baraka ta shiga tsakanin su sabani ya shiga tsakanin su rashin fahimta mai kyau ya shiga tsakanin su Allah ya ce fa aslihu bainakum ku yi sulhu a tsakanin su fa aslihu baina akawaikum Allah ce kun sulhu tsakanin ƴan uwanku guda biyu da wannan da aka yi sabani da shi din da wannan da ake sabani da shi din Allah ya ce duka ƴan uwanku ne Allah ya ce duka ƴan uwanku ne fa aslihu bayna akawaykum da wannan da ake fadan da wannan da ake fadan Allah ya ce duka ƴan uwanku ne ku daidaita tsakanin su saboda me yasa Allah ya ce ku ƴan uwan juna ne ƴan uwantaka na musulunci sa ya fi karfin yan uwantaka na nasaba yan uwantakan musulunci ƙarfinsa, karfin alakar ta fi yan uwantaka na nasaba karfi Allah ce to mu'minai yan uwan juna ne dukkanmu da muka yi imani da Allah muka yi imani da ranar alkiyama yan uwan juna ne annabi ya ce mana kuma dukkanmu nan kamar gangan jiki ɗaya ne ashe dole sashi ya kula da sashi e ba ka ganin mutanenmu? mutum ne kuna sallah da shi sahu ɗaya a masallaci zai faɗi ya mutu inda za ka tara masallacin duka bayan wata biyar ka ce ina ƴaƴansa ba wanda ya san labarin ƴaƴa amma kowa yana ɗaukan ƴaƴansa ya kai su makaranta ya kai su naziri su marayu sai azumi ne ya zo za a yi musu kayan sallah su ba su bukatar su yi karatu ne su ba sa bukatar su yi karatu ne kayan sallah kayan sallah ciyar da su gaba ne kayan sallah suke bukata ko kuma ilimi ilimi suke bukata a nema musu makarantu masu kyau su ma su yi karatu su samu hanyar da za su bi su gudanar da rayuwarsu a cikin aminci su yi karatun addini su ma su san yadda za su bauta ma Allah domin su samu tsira a gobe kiyama haka ne ko ba haka ba sannan kuma sifar da ake infaki wa marayu shi ma akwai kuskure za ka ga an haɗa kamar naira dubu ashirin dubu talatin dubu ɗari dubu ɗari biyu duka sai a sayi yaduna da zannuwa ana raba idan da za a ware mutum goma a cikinsu su marayu a ware mutum goma a kira iyayensu wadda suke rike da su a sai injin nika irin na dubu ashirin da biyar biyar ko keken ɗinki ko wani keken saƙa ko wata sana'a mai ƙarfi da za a taimaki uwar wadda za ta iya ɗaukan ɗawainiyan yara silifas ɗinsu omansu da sabulunsu ai ya fi wannan yadi da za a ba su wata shekara sai a zo a sake wata shekara sai a zo a sake maimakon a tara yara dubu duka a raba musu yadi a ware mutum goma ko sha biyar kowanne mai wadda ya iya sana'a a taimake shi da abin da zai sana'a wadda ba yi da sana'a uwarsa da take rike da shi a tambaye ta me ka iya na sana'a a rayuwarta in ta iya dinki a saya mata keken dinki idan ba ta iya ba a haɗa ta da wadda za ta koya mata idan ta iya saka a saya mata injin saka idan ba ta iya ba duka a dubi wani injin markaɗe da za ta dinga tatan kamu da nikan tattasai da tumatur za ta dinga samun abin da za ta dinga sayan omo da sabulu wa 'ya'yanta haka ne ko ba ka ba babu tsari babu tsari wata idan kuka bata injin markaɗen a wannan shekarar kafin baɗi ita ma ta sake sayan wani sabo haka ne ko ba ka ba duk mun gani in kuka ba ta injin markaɗen yanzu ta fara aiki da shi in sha Allah kafin ba ita ma ta yi asusu har ta sake sayin wani ashe kun ga kun kafa mata hanyar da za ta tallafa ma 'ya'yanta amma kowane shekara sai dai a basu yadi kai ka ɗebi 'ya'yanka kana gudu gudu kar su yi lafiya ka kai su naziri ka kai su firamare su kuma sai a sallah ka sai yadi ka basu wannan ya nuna kame da yaran nan yan uwanka ne kame da su da kai da su abu ɗaya ne ka nuna da kai da yaran nan da ƴaƴanka abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yadda kaga wani ya mutu a anguwanku ya bar yaran kai ma haka da ka mutu ka bar ƴaƴanka yadda kaga ya mutu ya bar yaransa haka kai ma da ka mutu ka bar ƴaƴanka da ka haɗu da ƴaƴanka duk ku mutu rana ɗaya ne ai dai akwai wanda za ka bar shi a baya idan ka kyautata wallahu fi aunin abdi abd ma kana al fi auni akihi Allah sai ya hore waɗanda za su tallafa mai zuriyarka Allah sai ya samu zurriyar albarka ya karfafe su to amma kowa yana jin zafi ya taimaka wani bayan shi kowa yana jin zafi ya taimaka ma wanda bai da shi ai duk damu haɗu a gaban Allah a duk da a haɗu a gaban Allah ne da wanda ya mutu shekara hamsin da ya wuce da kai da zaka mutu shekara goma da zai zo ina da duk waje ɗaya za ku tafi wannan shine yan uwantaka da musulunci ku yi musu tanadi irin yadda za ku yi ma 'ya'yanku tanadi ku yi musu tanadi irin yadda za ku yi ma 'ya'yanku tanadi wannan shine yan uwantaka Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce iyaka mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akawaykum Allah ya ce ku yi sulhu tsakanin yan uwan guda biyu da suka yi saɓani a tsakanin su wattaqullaha la'allakum turhamun Allah ya ce ku ji tsoron Allah sanadiyar jin tsoron Allah Allah zai ji kanku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun don Allah ya ji rahama Allah ya Allah ya mu to bayan Allah sai mu kwana a sai kuma gobe idan Allah ya kan sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk